الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha hudu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha tara ga watan mai shekara ta a dubu biyu da goma sha tara Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu a wannan masallaci mai tarin albarka a masallacin alƙalawa wanda ya fi shahara da suna masallacin malam bako Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa yau za mu tashi suratul hijir suratul hijir a aya ta ainihin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تومر وأعرف عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين na'am to kafin mu fara fassara ga tambayoyi nan malam ina maka addu'a Allah ya kara maka ilimi da imani tambaya ta ita ce menene hukuncin karan adashi da masu adashi suke cirewa wato duk zubin farko nasu nasu ne duk zubin farko da aka yi na adashi nasu ne menene halaccinsa to dangane da abin da ya shafi karan adashi mutum ya ce idan mutum zai yi zubi zai zuba dubu ɗaya to dubu ɗayan farko na ainihin mai karban adashin ne wanda zai rike maka amana na wannan dukiya har lokacin da kake bukata yaya hukuncin wannan amma hanga na sunna to wannan bai yi karo da addinin musulunci ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharuɗan su illa sharɗan a halla haraman au halala au harama halalan wato musulmi suna cikin sharuɗan su sai dai sharaɗin da ya halatta haram ko ya haramta halal to shi ko wannan sharaɗin bai haramta halal ba kuma bai halatta haram ba an gane wannan ko saboda haka mutum yana da iko ya faɗi haka cewa zubin farko in ka aje dubu goma in za ka ringa aje dubu goma goma dubu goma farko nashi ne an gane wannan ko dalilin da ya sanya ma ya cancanci wannan dukiya yana farke ma kuɗi ne masu yawa idan wannan kuɗi ya ɓace babu ruwanka ba in wannan kuɗi ya ɓace ka bashi ne kawai kai kawai abinda ka sani ya baka kuɗinka to idan ya zamanto baya ciran haƙƙin shi yadda ya kamata yaya za a iya biyan mutane idan hasara ya zo yanzu idan kana sa dubu goma goma sai ka yi zubi goma sai aka sace ba ruwanka kawai a cikin wannan kuɗin da yake dan ajiyewa na wannan da wancan da wancan zai cira ya cika wa mutane sannan kaza almuhim dai bai yi karo da addini ba a na biyu tambaya ta ta biyu menene hukuncin auren da auren ɗan shi'a ko ɗan ƙur'aniyun idan kuma bai bayyana ba sai bayan aure ya hukuncin auren to dangane da abin da ya shafi auren dan shi'a ya kamata ka san wane ne dan shi'a tukuna dan kila wani aka ce mai dan shi'a to kila akwai tunanin da yake da shi ce su ne mutanen nan da suke rike sanda ko su ne mutanen nan da suke dan zanga-zanga akan titi in kaga mutane suna zanga-zanga akan titi kaza wani bawan Allah ya taba cewa shi wallahi layi a cikin kungiyoyin nan babu wata kungiya da ba zai taba bada diyar shi a gare su ba kamar yan shi'a ana ce me yasa yace haba kaga wannan wannan wannan tattakin da ake yi a dauki diyarka daga garin Kaduna a tafi Zaria a ƙasa a azabta ma da diya shi ai wannan wannan shi babban munin gidan shi'a kaga mutumin da ya faɗi wannan magana shi abin da ya dauka shi a wannan tattakin da suke yi zuwa Zaria ai wannan tattakin kawai wahala suka sawa kansu ba shine shi an ci ba dan uwa an gane wannan ko to ire-iren wayannan maganganu akwai abubuwan da zaka mutane suna kiran shi shi an ci a lokacin da wato farko farkon bayanan ainihin yan zazzakiya farko farko idan an ga mutum ya sha rawani an eh, gage mu ya dage wando sai ya ce dan shi'a ne to wai menene ake kira shi'a ko idan an ga mutum yana da zafi za ce dan shi'a ne to shi wannan shine shi'anci la ba shine shi'anci ba abin da ya kira shi'anci a takaice mutanen da suke ganin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu babu wanda ya cancanta ya zamanto shugaba sai Aliyu bin Abi Talib da mutanen gidansa an gane wannan ayi. saboda haka bayan manzan Allah ya rasu sahabbai sun yi kwacen shugabanci sun kwace shugabanci daga ahlul bait saboda haka abubakar da umar da usman dukansu gaba ɗaya su ba halattacce ba ne saboda kwace suka yi a wajen 'yan shi'a wa iyaz billah to kaga wannan idan kaga mutum yana da wannan fahimta cewa ainihin mulki bayan manzo Allah khalifanci ko imamanci bayan manzo Allah yayi wafati yana hannun ahlul baiti ne wato ba wato maganar ma'ana sahabbai sun yi fashi ne wa bi hadal itibar tunda sahabbai sun yi fashi ne in ji su sahabbai sun kafirta bayan annabi ya rasu sahabbai gabaki ɗaya sun yi ridda da jami'u sahaba sahabbai duk sun yi ridda sai dai waɗanda ba za a iya lissafa su da da yatsun hannuwa an ce wanda suka rage bayan annabi ya rasu su tara ne kawai suka rage wasu ma 'yan shiyan sun ce uku ne kawai suka rage wasu ce su bakwai wasu ce su tara in an matsa kawai wa'anda suka rage a cikin musulunci bayan sahabbai dubbai to sahabbai guda tara ne kawai suka ragu to masu irin wannan fahimta su ake kira shi'a kaɗan daga cikin aƙidinsu kenan wato inkarin shugabancin wa'annan manya-manyan sahabbai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da aljanna sa'annan kuma na biyu duk mutumin da ya zo ya ce sahabbai sun yi rida ya zama ɗan shi'a sannan na uku duk mutumin suna da wata aƙida ana kiranta taƙiya. to wannan aƙida shine ginshikin aƙidan shi'a taƙiya. me suke nufi da taƙiya? suna nufin mutum ya ɓoye aƙidan shi ya bayyana da saɓanin haka ga mutanen da suka saɓa ma ra'ayinsa kamar dan shi'a zai iya zama cikin ahalus sunna shekaru da yawa yana boye ra'ayinsa yana yin sallah irin na ahalus sunna yana yin komai irin na ahalus sunna amma kuma makiyi ne na ƙarshe yana neman hanyar da zai yi wa sunna kwaf ɗaya ne an gano wannan ko to da haka wannan aqida ta taqiya ita ta mai da aqidar shi'a mai wuyan sha'ani aqidar shi'a ta kowace aqida wuyan sha'ani dalili duk abin da dan shi'a ya gaya ba lalle bane ya zama shi ne aqidar shi ku ban ko saboda zai iya gaya maka magana kuma zai rantse, shi a wajen shi dan ya rantsi akan ƙarya domin ya cifar da kai ba matsala bane an gano wannan kuma sun jingina ma ainihin wato jikan manzon Allah Allah ya masa rama sun jingina mai ƙarya cewa wai ya ce tis'atu a asharid din fi taqiya kashi tara na kashi tara daga cikin goma na addini shi a yana cikin taqiya in an kasa shi a aƙidan shi a ɗari to kashi casa'in da tara to gaba ɗaya yana cikin taƙiya to yanzu irin wannan addini wanda kashi casa'in da wani abu gaba ɗaya yaudara ne yaya za ka yi kasan hakikanin ra'ayinsu eh kuma sannan sun mayar da taƙiya ya zama to wani ginshiki a cikin aƙidan shi'a suna jinginawa zuwa ga ja'faru sadiq eh, radiyallahu an ko rahimahullah suna jingina wai yana cewa attaqiya dini wa dinu abai taqiya shine addini na kuma addinin ubannina kenan menene yaudara shine addini na da kuma addinin me ubannina to irin wannan masu irin wannan aqida yaya za ka yi kasan san hakikanin inda suka dosa akwai abubuwan da aka rubuta a littafansu masu hadari kwarai da gaske daga cikin wannan akwai tahariful qur'an in ka duba cikin usulul kafi za ka ga akwai nusus da yawa wanda yake nusus din nan ma sun zo mutawatirai cewa alqur'anin da muke karantawa din nan fa ba shine fa qur'ani na gaskiya ba an gane su ɗan shi'a wai suna karanta wannan qur'ani ne babu lalura da kuma taqiyya har sai alqa'im ya zo shine qa'im shine imamu mahdi wai imamu mahdi zai zo da asalin qur'anin na original din ina fatan gane wannan to kaga wannan yana nan rubuce da yawa a cikin littafansu kuma sannan wasu manya-manya daga cikin malaman shi'a sun kudirce hakan akwai ina ganin wanda ya rubuta littafin ya sunan shi akwai littafin da ya rubuta wanda duniyan shi'a ta yi masa cayi fito fili ya ce ƙidan shi'a ne wannan ba wani ɓoye-ɓoye ba fito mu gaya wa mutane gaskiya a ina ganin ya suka kira shi gana sunan littafin ya kwanta mu ba yan samawi ba littafin ya fi karfin tiyan samawi ai tiyan samawi yaro ne a cikinsu shi littafin littafi ne wanda shi mai littafin ya nuna cewa hadisai sun zo mutawatirai wanda ya fi karfin a ƙaryata shi cewa alkur'ani bai cika ba an gane to malaman a suka yi masa ca wasu daga ciki wasu suka yi shiru kuma amma fa inda aka gane cewa suna tare da shi da ya rasu kabarin shi sai da aka wani karrama kabarin shi tukuna aka karrama kabarin shi ya to har yanzu an ce suna kai ziyara zuwa kabarin shi saboda mutunci shi da darajar shi kuma idan ka tambaye su to menene hukuncin mutumin da yake Qur'ani bai cika ba sai ce kila akwai wani shubuha da yake da shi ne amma me hukuncin wanda ya hana ainihin ahlul baiti shugabanci sai ce yayi radda. shin da mutumin da ya inkarin alqur'ani da mutumin da ya zo ya kwace shugabanci wanda ya fi cancanta ce yayi radda mutumin da ya ce alkur'ani akwai ragi akwai ƙari an cire wasu abubuwa daga cikin daraja na albai duk wannan gaba ɗaya amma wai dan wai wai dan tawili ne dan shubha ya shiga ciki ba wai kaza bane kaga wannan ya nuna muku aqidin su ne amma kuma za su iya rantse ma da Allah to me ya sanar da kai wannan rantsuwa ba ta giya bane tunda tis'atu asharid din fi taqiya an gane wannan ko insha Allah in tana da sunan wannan malami zan gaya mu in ma ban tuna ba to gobe insha Allah zan kawo muku sunan malamin da kace da malamin da littafin ah, in ba littafin inda sunan malamin ma da suna da littafin fasul kitab fi tahrifi kitab rabbil arbab sunan littafin kenan fasul kitab ya ce magana daki daki game da canza littafin ubangiji cewa littafin ubangiji an canza shi dabursi eh imamu dusi shi ya wannan littafin imamu dusi ya yi littafin kuma duniyan shi'a wasu suka mai ca wasu suka ce kaza shi ma da kanshi yace masu cewa qur'ani ya cika taqiya suke yi shi da kansa ya musu ya raddi kuma har yaba duniya bai canza ra'ayinsa ba kuma suna nan suna mutunta shi a matsayin babban malamin su ina fatan gane wannan to kaga a wannan kenan sannan kuma aqidan su mai hadari kuma akwai aqidan bada'u za su ce ma Allah ta'ala zai faɗi magana yanzu daga baya sai Allah ya gano ah kai kuskure ne sai Allah ya canza suka ce yana daga cikin wannan sahabban annabi da Allah ta'ala ya yi ta yabansa a cikin alkur'ani ya yabe su ne kafin ya san za su yi ridda amma daga baya da suka yi ridda shi kenan wai daga baya sai Allah ya ce af ashe na yabe su ne kafin su yi ridda wannan shine aqidan bada an gano wannan ko to saboda haka suna da aqidu daban-daban daban masu hadari wanda kusan kowanne ɗaya ka ɗauke shi za ga ya isa a cewa mutum ya yi ridda kowanne ɗaya ka ɗauke shi a kan shi to yanzu dan uwa kaɗan daga cikin aƙidansu kenan idan na tambaye ka na ce to mutumin da yake da wannan aƙida dan Allah za ka iya ɗaukar diya ka bashi eh? kuma idan aka yi kuskure ko da kuskure ya auri diyarka dan Allah za ka samu bacci za ka bashi da wannan diya ka ce to tun da ga an yi auren to insha Allah ba matsala duk mutumin da yake da wannan aƙida ai baya halarta duk mutumin da ya ɗauki ɗiyarsa ya ba irin wannan ɗan biri'a to ya yanke zumunci an gane wannan ko to kaga wannan kenan sannan ɗan ƙur'aniyun ba shi ma wannan bai gaza ɗan shi an ba wajen haɗari eh shi wannan ƙur'aniyun shi ne wanda yake cewa alƙur'ani zalla duk wani magana wanda aka jingina zuwa ga annabi ƙarya ne kenan shi in ka ɗauki fahimtar ɗan ƙur'aniyun tunda manzan Allah ya zo duniya har ya batta bai taɓa yin magana ba duk wani maganar da za a jingina mai ƙarya ne kawai dan Allah in mutane suna da hankali wasu irin mutane ne wayannan a ce wai Allah ya turo manzo manzo shine malami wanda Allah ya turo ya yayi bayanin alkur'ani amma tun da ya zo ya ba da note ba bayanin note din ha kaman kai malamin malamin geography ne ko malamin biology in ka zo kawai ka rubuta note da ka shiru ce tun da malam yake kawai yana ta rubuta note ne ba bayanin note kuma har ɗaliban suka yi graduate malam bai taɓa zama ya musu lacca ya musu bayani ba dan Allah za ku yarda ce wallahi mu da muke ba ni geography na karanta malamin da ya karanta da tun da yake bai taɓa buɗe baki ya karanta da ni note kawai yake bani shin za a yarda cewa kai ƙwararre ne akan wannan fannin an san kawai baka yi karatu ba kawai haka ne to wayannan mutane sun ce wai duk wani magana wanda aka ce ƙala rasulullahi to ƙala ƙato ba manzo Allah ya faɗa ba kuma gashi suna cewa abin da ya mamaki suna cewa Qur'ani zalla suna cewa suna bin Qur'ani ko Qur'ani ya ce lalle manzo Allah yayi bayani kaga sai kace to wani Qur'ani suke bi ko suna da Qur'ani ne irin na yan shi'a su ma a koye Allahu a'lam amma shi dai Qur'anin dai da Allah ya ba manzo Allah ya ce ma annabi wa ma anzalna alaykal kitab illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu sauka maka da littafi ba sai dan yi musu bayanin abin da suka yi saɓani a gare shi shin wannan bayanin manzan Allah ya yi ko bai yi ba to amma sun ce ba wani bayanin manzan Allah ƙwar'ani kawai zalla Allah kuma yana cewa wa an ilaika zikira zikra bayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da zikiri dan yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su wala Allah kuma ya tafakkaru. amma kuma duk nan wajen ba ga aya kararrafa kamar rana amma kuma sun ce manzan Allah bai taɓa yin bayani manzan Allah kawai ya zo ya miƙa Qur'ani ne zai tafiye shi kun gane wannan aiki to saboda haka bi hadal itibar suna ɗaukan Qur'ani ne su fassara shi ganin damansu su irin wayannan mutane shin me bambancin su da shi'a kaga ƴan shi'a dai sun kora ɗaliban manzan Allah ɗaliban manzan Allah amintattu wanda manzan Allah ya ce liballiga shahid min kubul ga'ib wanda yake nan ya isar da sako ga wanda baya nan kaga ba su ne amintattun shi ba to sun yi ridda yanzu sakon musulunci me ya rage yanzu tun da ne amintattu wanda kai yadda su isar da sakonka gaba ɗaya sun kafirta to yanzu yaya za a yi sakonka ya isa ya kai zuwa ga mutane ingantaccen kaiwa kaga ana wajen sun rusa musulunci ne da wayau to haka ma su ma yan qur'aniyun to sun yarda tabbas annabi yana da sahabbai shi ma annabi ya zo da qur'ani amma kuma duk wani bayani na manzan Allah ƙarya ne kaga a cikin zuwa wane ne ba hadari <laughs> ana tattaunawa da wani dan ƙato da wato ɗan ƙura'aniyun da ɗan shi'a Ɗan ƙura'aniyun ce shi bai san shi dan qur'aniyun yana ta zagin Abubakar a ɗan shi'a na ta zagin Abubakar Abubakar kafiri ne zindiki ne ya yi kaza ya cuci ahlul bait Umar kaza sai shi dan qur'aniyun ce shi bai san da wani Abubakar ba Ya ce babu wani abu baka a ƙur'ani gaba ɗaya. shi ɗan shi ya zaƙi yana ta zage yana gaya ga ma dan Qur'ani cewa an zalunci ahlul bait ce zuwa suka zalunce su Ya ce Abubakar ya abu bakar Abubakar ce ni abin da na sani kawai Muhammadu Rasulullah zina ma'ahu kawai zina ma'ahu kawai shi ya sani bai san da wani Abubakar ba Ya ce mutum ɗaya ne kawai sahabin annabi shine zaidu. wala ma qada Zaid min hawa ɗaran da Ya ce in kuma akwai wani sahabi a Qur'ani banda zai kawo mun shi ina da go to kaga nan wajen yanzu zani ne ta ta da mai waje to irin wa'in nan gaba ɗaya ka dauki diya ka ba irin wannan kusan kwakwalwa fa ya juya dukkan gaba ɗaya babu wanda noki bai kwance ba kowanne daga cikin babu wanda yake daidai yake tsaya daidai an gane to saboda haka irin wa'in nan baya cancanta ka dauki diya ka ba su idan har ka bada iya gare su ma to ka san yadda za ka yi ka raba domin Allah zai tambaye ka gobe kiyama kan wayannan mutane mutane ne masu gayan hadari ga musulunci da musulmi to shine a takaice tambayan kenan nasu hmm. to an ce lokaci ya go insha Allah to insha Allah Allah shi taimake mu to je muna cikin fasaran ayan nan fasda bi ma tu'mar wa a'rid anil mushrikin inna kafainaka mustahzi'in Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fito baro baro ya bayyana da abin aka umurce shi sannan kuma ya kauda kai daga mushrikai an gane ko wato ma'ana idan kana isar da sakon musulunci to zaka fuskanci kalubale na magiya Allah zaka fuskanci zagi zaka fuskanci cin mutunci zaka fuskanci ainihin barazana za ka fuskanci makirci kala-kala haka nan idan mutum yana kira zuwa ga sunna shi ma zalika zai fuskanci wannan tunda ya zauna ne a kujerar manzo sallallahu alaihi wa sallam aikin da manzon Allah yake yi lokacin da yake raye shi ma malamin sunna da ɗalibin sunna ya ɗauki alƙawarin shi ma zai yi wannan aikin to duk irin wannan abin da suka fuskanta haka zaka fuskanta shine Allah yake cewa annabi ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusul min qablik ba a taba gaya maka wata magana ba face da an riga an gaya wa manzanni gabanin ka ba kai ne farau ba dan an ce ma mai sihiri kada ka tada hankalin kanka an gaya ma wanda wasu manzanni gabanin ka dan an ce ma mahaukaci dan an ce ma kaza duk wannan ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da da'awa ka kau da kai daga gare su zakariya ya gaya wa ɗansa yana masa nasiha yana cewa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wanha anil munkar sai ce me sai ce wasbir alama asabak ya kai dana ka tsaye da sallah kai umarni da kyakkyawan aiki kai hani ga munkari sai ce wasbir alama asabak kai hakuri ga duk abin da ya same ka kan wannan hanya domin wannan hanya yana tare da tarnaki da yawa in baka da hakuri ma ba za ka iya ba sai ka yi doro ka amshi kowane irin zargi da kowane irin suka da kowane irin barazana ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala kawai to wannan shine abin da Allah ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ke cewa inna kafainaka almustahzi'in lalle ya rasulullah mun isan maka masu izgili masu izgilin nan da kullun suke maka dariya suke maka wulakanci suke daukan mahaifa suke sanya maka a jiki suke kiranka boka mai sihiri mai kaza mai kaza mai kaza to ya rasulullah mun isan maka su insha Allah dukkan su gabaki daya ka mu da su za ma maganin su fa sayakfikahumullah da sannan Allah ta'ala zai isa maka su misali an ce wa'annan mustahzi'in din an ce su biyar ne su daga cikin mutanen Makka dukkan su gaba ɗaya mutanen Makka ne su biyar ne a akwai Walid bin Mujira. akwai shine shugaban su gaba ɗaya akwai Asi As bin Wa'il akwai Aswad bin Muttalib bin Asad Abu Zam'a akwai aswad bin abdi yahus akwai haris bin duladila ko haris bin haris bin qais kamar yadda wasu kai sabani akan shi to duka wayannan gaba daya su ne gaggagagga su ne manya-manyan shugabanni daga cikin shugabannin ƙurayshawa wanda suka tsaya tsayuwan daka wajen ganin sun kau da musulunci a doron ƙasa to sai Allah ya gaya ma annabi cewa na isan maka su su gaba ɗaya insha Allah na maka maganin to wayannan mutane an ce a rana ɗaya Allah ya halakar da su duka ranar yakin badar wato Allah ta'ala an ce ranar yakin badar Allah ya halakar da su rana ɗaya suka mutu dukansu gaba ɗaya me yasa Allah ya halakar da su saboda suna izgili ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam an ce sababin hallakan su malaman tafsiri sun kawo dalilai da yawa amma kuma malamin tarihin nan ibnu ishaq ya kawo cewa jibril alaihi salam mala'ika jibril alaihi salam wata rana ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam alhali manzan Allah yana dawafi alhali su kafiran kai suna dawafi a dakin Ka'aba kila wani ce ah su ma kafiran Makka masu bautan gunki dama su ma suna dawafi sai mu ce kada ka manta asalin kafiran Makka musulmi ne yayi an gani asalin kafiran Makka suna bin addinin annabi ibrahim ne wani bawan Allah ne ana kiran shi amru bin luhai al-khuzai shine shine yazo ya canza musu addinin su wannan bawan Allah mutumin kirki ne ga zahiri ga gaskiya ga rukun amana ga cika alƙawari ga tausayi ga taimakon talakawa kasan mutumin da yake da irin wannan sifa yana da wuya bai janyo hankulan mutane ba koda yana kan ƙarya ne ana samun yan bid'a masu wa'annan sifofin gaba daya ga mutum ɗan bid'a ne amma yana da gaskiya yana da riƙon amana yana da tausayi yana da ainihin samar da abin da babu shi yana taimakon talakawa yana kaza yana kaza to cikin lokaci kankani sai ka ga ya janyo hankulan mutane zuwa gare shi to wannan shine abin da ya faru da ainihin amru bin luhai al-khuzai saboda irin ɗabi'an shi mai kyau sai ya zamanto mutanen hijaz suka shugabantar da shi ya zama shugabansu kuma duk abin da ya faɗa ba sa ainihin daga kara suna imani da shi kai tsaye to wannan bawan Allah wata rana ya kai ziyara can kasar Sham ya je kasar Sham sai ya je ya ga ana bautan gumaka a lokacin sai ya tambaye su wayannan gumaka me yasa kuke bauta musu ba Allah ake bautawa ba sai ce a ah, Allah muke bauta ma wayannan gumaka mun rike su ne tsani tsakaninmu da Allah amma Allah shi ne mai halitta Allah shi ne mai azurtawa Allah shi ne mai kashewa Allah shi ne mai rayarwa amma kuma ka tsani ne tsakaninmu da wa da Allah in ji su an gane bi ma'ana suna yin tawassuli da su wajen Allah to wannan bawan Allah nan take sai ya yarda sai ya gamsu da bayanin da ya gamsu da bayanin sai ya ɗauko kuma gumaka suka ba bashi kyautan gunki guda ɗaya mai suna Hubal ya ɗauko wannan gunki ya kawo shi ya ce wa mutane ga hubal nan a zo a yi ta bauta masa mutane ko tunda sun yarda da shi babu wani ja ya gaya musu cewa wannan abin kawai bidiya ce hasana eh bidiya ce mai kyau saboda abu ne wanda yake da can kana dumfarin Allah kai tsaye to yanzu kuma zaka dumfari Allah ta hanyar wani mai daraja wanda za a fi baka idan kana so mahaifinka in ka yi wa mahaifinka laifi kana so ya yafe maka da ka dumfare shi kai tsaye da ka samu yayan shi ko kakan shi kai musu magana kai masa magana wanne zai fiji in ka zo ka dumbare shi kace Allah ga mara kunya kan ka bani waje ko amma idan kakan ta zo ta ce idan idan ni ce kakarka na ce ka gafarta ma jika na in ba gafarta wallahi in tsine maka yaya da gudu zai yi mai zai yi rujui inda yana da imani kuma ya san abin da yake yi to wannan bawan Allah a a lokacin da ya zo ya ce musu wannan gunki su bauta masa shine tsani tsakaninsu da Allah sai suka yarda bai ma'ana su masu zunubi ne shi kuma Allah mai tsarki ne bai dace mai zunubi ya dumfari mai tsarki ba bai dace mai datti ya dumfari mai tsarki ba ya kamata mai tsarki ne ya dumfari mai tsarki saka gumaka ana yin su daga itatuwa ne gunki tsarki gare shi baya ko gunki na zunubi gunki baya ƙarya baya cin amana baya kaza su haka gumaka masu tsarki ne sannan mala'iku ba waje alul mala'ikatin lazina hum ibadur rahman inasa to yaya kaga ashe dukkan su gaba ɗaya haka saka su su kafiran makka a da suna bauta ma masu tsarki ne to saboda haka shikenan bautan gunki ya fara kaɗan kaɗan aka fara bautan gunki a nan wajen kuma da sunan wasu musulmi ne da sunan wai suna bin addinin annabi ibrahim na tauhidi haka suka ci gaba da yi a hankali a hankali a hankali har aka cire musu musulunci bautan gunki ya maye gurbin musulunci shi ya sanya akwai ɓarɓashin musulunci tare da su har manzo Allah ya zo ya tarar da su Allah ya aiko annabi zuwa ga mutane wanda suna yin ibada suna kiran sunan Allah suna ambatan Allah da yawa suna yin kaza suna kaza sai dai cewa suna sanya wani tsani ne tsakaninsu da Allah idan suna da matsala sai su gaya ma wannan tsani shi matsanin sai ya gaya ma Allah sai ce ya hubal muna buƙatar haihuwa shi kuma hubal sai ce ya Allah bayan ka suna buƙatar haihuwa ka ba su sai Allah ya ba su an gane wannan ko to wannan shine abin da yasa kafiran maka suka yi ridda kuma a hankali a hankali sai zama addini na ta canzawa amma duk da haka akwai burbushi suna aikin haji a haka din annabi ya tarar da su suna me suna aikin haji to so shine ake magana nan wajen an gane shi yasa lokacin da manzo Allah ya zo yana da'awa ai kafirin makka sun zo suna cewa annabi ibrahim nasili su ma yahudawa suna cewa annabi ibrahim nasili nasara suna cewa annabi ibrahim nasili to kowanne daga cikin yana da alaka da annabi ibrahim sai dai kowanne daga cikin ya canza addinin shi ne kamar yadda suka faɗa tabbas annabi ibrahim annabin su ne amma yanzu sun kauce ma hanyarsa shine Allah ta'ala ke musu raddi ma kana ibrahimu yau wala yau walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba kuma sannan shi ba ba nasare bane shi sai dai ya kasance mai karkata zuwa ga gaskiya kuma musulmi mai mika wuya ga Allah wa ma kana minal mushrikin shi ba shi daga cikin mushrikai duk an kore to wane ne ya fi cancanta da annabi ibrahim Allah ya ce inna aulan nas bi Ibrahim lallazina taba'u wa hadha nabi wallazina amanu wanda suka fi cancanta a ce su ne mabiya annabi Ibrahim su ne wannan annabin a su ne wannan annabi ko inna aulan nas bi Ibrahim lallazina taba'u wanda suka fi dacewa da Ibrahim su ne waɗanda suka bi shi wa hadha nabi da wannan annabin Allah ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka imani su ne sahabbai wallahu waliyul mu'minin an gane almuhim dai wato wata rana mala'ika jibril ya kawo ziyara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wayannan manya-manyan shugabannin makka din da muka ambaci sunayensu suna dawafi a ɗakin ka'aba sai ya miƙe sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya miƙe sai ya bi shi ya bi mala'ika jibril malaika jibril ya zo akan siga ne akan sura ne na malaika ko ko suran mutum ya zo kan suran mutum a lokacin sai aswad bin al-muttalib daga cikin wayannan manya-manyan mutanen sai ya wuce yana da wafi sai malaika jibril sai ya jefe shi da wani fallon takarda da wani da wani wani ainihin wani ainihin abin nan a wani ganye wanda yake kore ya jefa miki wani ganye kore a lokacin nan nan take sai wannan bawan Allah ya makance shi aswad bin muttalib a da ya makance sai idanuwansa na ta ciwo yana ta ihu sai kama dukan kanshi yana ta dukan kanshi saboda zafi yana dukan bango yana buga kanshi a bango shi wannan bawan Allah saboda hankalin shi ya tashi shikenan a sai annabi ya wuce wajen aswad bin abdul yahus kuma shi ma daga cikin manyan su sai sai mala'ika da ya wuce sai mala'ika ya yi ishara zuwa ga cikin shi yana cikin dawafi nan take sai cikin shi ya kumbura da cikin shi ya kumbura sai aka samu wani sai cikin ya kumbura da wasu wani ruwan kurji wato irin ruwan kurjin nan irin farin ruwan nan ya cika cikin cikin ya kumbura yana ta ihu sai ya mutu da wannan ciwo a abin nan sannan kuma sai walidu bin mugira shi ma sai ya wuce da ya wuce sai mala'ika ya yi ishara zuwa ga wajen wani ciwo akwai wani ɗan ciwo da yake ɗan jinya haka ciwon ɗan ƙarami ne sai mala'ika ya ɗan nuna ciwon ya ɗan ishara zuwa ga ciwon ciwon yana ƙasan ainihin wajen idan sawu ƙasan idan sawu yake na ƙaban shi to ya kasance wannan ciwo ya same shi kafin wannan lokaci da shekaru masu yawa yana jinya wannan ciwo a lokacin nan sai shi wannan bawan Allah yana dawa bi yana yana jan ainihin gyautan shi yana cikin jan gyauto kawai sai ainihin ya wuce wajen wani mutum daga kabilan Khuza'a wannan mutumin daga kabilan Khuza'a yana gyara ainihin kibiyarsa sai ainihin gyautan wannan ko mayafin wannan bawan Allah sai ya liƙe a jikin kibiya daga cikin kibiyoyin wannan mutumin sai wannan kibiya sai ya dan ya kushi ya dan karshe shi da kibiyan ya dan karci wannan ciwo shi nan fa an ce wannan ciwo wannan ɗan karsa ɗan kaɗan ne amma duk da haka wannan ciwo ya ciwo ta kumbura yi ta kumbura yana ta kumbura har ya zamanto sababin mutuwan shi sannan kuma sai asibin wa'il an ce shi ma asibin wa'il ya wuce sai mala'ika ya ishara zuwa ga maɗankwarin kafansa da ya ishara gare shi sai ainihin wannan bawan Allah ya fita ya hau kan jaki yana so ya dumfari da'if sai ya fadi ya faɗa kan ainihin wani bishiya yana cikin tafiya ya tuntube ya faɗa kan wani wani ice da shi da dabbansa sai wani ƙaya ya shige mai cikin maɗankwarin kafansa sai wannan kaya ya zama sababin mutuwan shi sannan sai Alharin bini dolatsila shi ma mala'ika ya yi ishara zuwa ga kanshi da mala'ika ya ishara zuwa kan shi sai kan nan yana ta fitar da wasu irin ruwan kurci yana ta fitar da shi har wannan bawan Allah ya mutu duk babu magani a gare shi to hakika an ambaci sababin mutuwansu akwai sabani mai yawa akai amma wannan shine abin da ya fi shahara dangane da shi mai san ƙarin bayani ya duba cikin tafsiri na ibn kasir tafsiri na qurdubi sannan tafsiri na ibn tafsiri na ainihin wannan na abu hayyan shine al-muharrir wajiz ke duba zai samu ƙarin bayani akan shi to kun wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da waɗannan mutane wanda Allah ke cewa inna kafaina kal mustahzi'in haƙiƙa mun isan maka masu izgili kaga duk waɗannan masu izgili Allah ya tattara su gaba ɗaya ya jarabe su da musibu ya halakar da su lokaci ɗaya an gane wani mawaƙi yana cewa khamsatun kulluhum usibu bida'in warrada min junudihi al-adwa'u fada hal aswad bin muttalib ayyu aman mayitun bihi al-ahya'u wada hal aswad bin abd yahud an saqa'u ka asr rida ko an saqa'u ka asr rida sita'u wa asaba al-walid kharshatu sahamin qasarat an hal hayatul qarqata'u wa qadar shawkatu ala muhjatul asi falillahi naqatu shawka'u ha yace wa alal harisul quyu wa arsala biha ra'suhu wa sa'al wi'a'u khamsatun ki bi qada'ihim ihimul ardu fa kaful azabihim shallahu to wannan shine abinda ainihin Busairi ya faɗa game da wa'annan mutane yana gaskata maganan su imamul al-Qurtubi da Ibn Kasir cewa mutane biyar an musibantar da su da cututtuka yace dama dama halaka daga cikin rundunoninsa akwai cututtuka in Allah yana so ya kashe mutane akwai hanyoyi daban-daban ko wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi tanawwa'at al-asbab wal mautu wahid wanda bai mutu da takobi ba zai iya mutuwa da wani takobi sabubba sun bambanta amma mutuwa ba duk dai mutuwa sunan shi mutuwa to sai ga cewa warrada min junudihi al da dama halaka daga cikin rundunar hallaka akwai cututtuka sannan kuma fadahal aswad bin mudallib sai ainihin wato gayan makanta gayan makanta ya musibantar da aswad bin mudallib sai a mayitun al mayitun bihi sai rayayyu suka zama to matattu saboda haka saboda wannan makanta da wannan bayan bawan Allah ya fuskanta sai da yana raye sai wannan makanta ya jawo mai mutuwa wadda hal aswadu bin abu yahus sannan an saka ka aswar rida ko an saka ka aswar rida istisqa'u mutuwa ya musibantar da aswad bin abu yahus me musibantar da shi wani ciwo ana kiran shi istisqa'u shine cikin shi ya kumbura da wani irin ruwan kurji yana kai masa ciwo yana ta kumbura har ya mutu ya aka ce wannan wannan istisqa din ya shayar da shi ƙwaryan nan na hallaka wa asabal walida khashatu sa'amin sannan kuma ya kushi wato karta na kibiya shi ya musibantar da walidu bin mukira kasarat alhal hayatu da qa'u wanda maciji irin mai fari da baki kububuwa maciji wanda yake mai hadari wato guban shi ya takaitu daga guban wannan kibiyar. wa qadar shaukatu ala mujatul asi sannan kuma kaya wato ta hukunta hallaka ga zuciyar asi bin wa'il falillahi naqatu shauka'u al'ajabi ya tafi daga Allah ga ainihin wato kisa wanda yake mai kaya al'ajabin shi ya tafi daga Allah sannan kuma sai ce wa alal harisul quyu shi kuma haris shi kuma wasu irin miyaku suka fito masa gyambuna wa ƙarsala bai har asu kansa yana ta tsiyaya da wannan gyambuna Ai ya mutu wa sa'al wannan wannan jaka din ya munana ya kamanta kanshi da jaka yace khamsatun mutane biyar ne duhirat bi qadayhim al-ard duhirat al-ard bi qadayhim mutane biyar ne wanda an tsarkake duniya da yanke su da Allah ya halakar da su ya tsarkake duniya fa kaful aza shalla'un bihim sai tafin nan na cuta ya zama kambe ta hanyar su. tafin cuta ya zama ba shi da wani tasiri kuma haka Allah ya halakar da masu izgiri na'am allazi ne ya ji aluna ma'allahi ilahan akar allazi ne ya ji aluna ma'allahi ilahan akar su wa'annan masu izgilin su ne allazi ne ya ji aluna ma'allahi ilahan akar su ne wa’yannan da suke sanyawa tare da Allah wani abin bauta daban fasaufa ya alamun da sannu za su san kuskuren abin da suka aikata. Na’am. Wala ƙwari na alamu an na ka yabi kusa da ruka bi ma ya Allah ya ce, Wala ƙadi na alamu, hakika mun sani ya Rasulallah, an na ka yabi kusa da ruka bi ma ya kulun, cewa lallai ƙirjinka yakan yi ƙunci da abin da kabure ke faɗa. suna kiran ka makaryaci mai gaskiya irin ka kira ka makaryaci zaka ji daɗi suna kiran ka boka suna kiran ka mai sihiri suna kiran ka mai kirkiro ƙarya mai kawo tatsuniyar mutanen farko to mun san gaskiya wannan abun yana damun ka ya rasulullah yana tayan maka da hankali shine Allah yake cewa qad na'lamu annahu la yahzunuka ma allazi yaqulun ko ko qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun a wata aya Allah ya ce haƙiƙa mun sani cewa innahu la yahzunuka allazi yaqulu cewa lalle abinda kafirai ke faɗi game da kai yana bakanta maka rai sai Allah ya ce fa innahum la yukadzibunaka ka kwantar da hankalinka ya rasulullah lalle su ba wai suna jingina ka zuwa ga ƙarya bane sun san baka ƙarya sun san kai amintacce ne walakin nan zalimina bi ayatin lahi yajhadun sai dai cewa azzalimai da ayoyin Allah kawai suke jayayya da gangan suke yi sun san sakon da ya zo da shi gaskiya ne amma tsaban jayayya ne kawai suke yi ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ai sai Allah ya kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa sallam akan wannan a wata aya Allah ke cewa fal allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa dha'iqum bihi sadru an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak wato zai iya wa wala Allah ya rasulullah ila ka bar wani sashen abin da aka saukar zuwa gare ka kila saboda kafirai suna kiranka da sunaye mabambanta marasa kyau zai iya yiwuwa kila ainihin wato ka bar sashen abin da aka yi wahayi zuwa gare ka kenan kila Allah ya cewa annabi kila da wannan sai ka dan yi sassauci wa dulo tu dihinu fa yudhinun sai ka dan yi sassauci ka daina wa'azi akan tauhidi dan a zauna lafiya ka daina faɗin gaskiya dan a zauna lafiya to shine Allah ya ce to wa za'iqum bihi sadar sadaruka kuma ila watakila kirjinka yana yin kunci eh? an ya ƙulu laula unzila alaihi kanzun domin kafirai suna cewa me yasa in ya ce shi manzon Allah ne me yasa ba a saukan mai da taska daga sama ba au ja'a ma'ahu malak ko me yasa mala'ika bai zo tare da shi ba in dai wannan bai faru ba ba za mu yarda da sa ba kila wannan yana tayan ma da hankali wala Allah wannan ya sa ka ce zaka canza ra'ayinka ka koma kai sassauci kai compromise to kada ka yi wannan an gane wannan duk Allah ta'ala ya nuna ma annabi ya kwantar da hankalinsa a kai sai ce masa mai fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as to ya rasulullah kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka ka kasance daga cikin masu sujada wasu malamai sun sanya wannan aya daga cikin wuraren da ake wa sujada abubakar annakash Allah ya masa rahama yana cewa anna hahuna sajada inda abi hanifa a wajen akwai sujada wajen abu hanifa wa yaman bin ri'ab wa ra'a annaha wajiba abu hanifa yana ganin wajibi ne ma ayi yi sujada a saboda an ce fasabbi bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin kai tasbihi da gode wa ubangijinka ka kasance daga cikin masu sujada ga Allah ta'ala akan ni'iman da ya yi maka misali to sannan ibn al-arabi al-maliki Allah ya masa rahama yake cewa zanna ba'dun nas anna al-murad bil amr huna as-sujud nafsu wasu mutane sun yi zato cewa abinda ake nufi da wannan umarni a nan wajen wato ana nufin sujada ne shi kansa ana nufin annabi ya kasance daga cikin masu sujada sai yana ganin wannan wajen mahallin sujada ne a cikin alkur'ani inji ibn al-arabi yace wa qad al imam bi mihrabi zakariya min al-bait al-maqdis yace haƙiƙa na halarci wannan limamin a can ainihin mihrab na zakariya can masallacin da ake kira zakariya daga can baitul maqdis da harallahu da harahullah sai naga yasjudu fi hadha mawdu sai naga wannan mutumin yana sujada a wannan wajen in yazo wannan wajen sai ya sujada wa sajadtu ma'ahu fiha ni ma nayi sujada tare da shi a cikin ta amma walam yarahu jamaahirul ulama amma mafi yawan malamai ba sa ganin a yi sujada a wajen mafi yawan malamai ba sanya wannan aya daga cikin ayoyin da mutum ya karanta zai yi sujada ba me ya sanya dalilin da ya sanya wato sun yi sabani ne akan fasarar wannan ayan wasabbi hamdi rabbika kayi tasbihi tare da gode wa ubangijinka kaga asalin tasbihi shi shine tsarkake Allah daga aiki. an gano wannan ko to annabi ya tsarkake Allah daga duk wani aibi sannan kuma ya kasance ta daga cikin masu sujada suka ce ka kasance daga cikin masu sallah anan an kira sujada ne ana nufin sallah min babu itlaqul juz'i wa iradatul kull kaman wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillahi ka ku jefa hannayen ku zuwa ga halaka an kira hannu hannu ne kadai kaka jefa ko kuma dukan jikinka wala tulqu bi anfusikum ila tahluka to nan wajen ma da yace wa kum as sajidin me yake nufi wa kum al musallin ka kasance daga cikin masu sallah nan ba ana nufin sujada bane an gane sai kuma wasu ka ce a a sujadan ake nufi hakika to kasancewan an yi gwajin fahimta akan wannan shi yasa sai wasu malamai suka tsaya kan zahirin nasu al-asalu fil kalam al-haqiqa dulal majaz asali ga magana ana tsayawa ne kan hakika ba majaz ba tunda asalin sujada an san abin da ake nufi a nan. kawai su suna ganin nan wajen yana daga cikin wurin da ake yin sujada a gare shi an gane wannan kuna am wa'bud rabbaka hatta yatiyaka yaqin Allah ta saboda haka ya rasulullah kai ta bauta ma ubangijinka har ya zamanto mutuwa ya zo maka kuma ya ce kai ta bauta ma ubangiji har mutuwa ya zo maka to a nan wajen wannan kalmar yaƙin din nan me ake nufi da shi Haka na fasara shi da mutuwa shin yana da wata ma'ana ban da mutuwa to malamai ne malaman salaf gabaki ɗaya irin su mujahid da su hassan albasri da su katada da abdurrahman bin zaid bin aslam da wasu su sun ce al-yaqin al-maut ma'anan yaqin mutuwa abin da yake nuni akan wannan shire doran al qurani anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nudimul miskin wa kunna naqudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin mun kasance muna tsare ta ranar sakamako hatta atana al-yaqin har yaqini yazo me yaqini anan har mutuwa ya zo saboda aka fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'in to in ka ce to ai har yanzu anan wajen an ce ne hatta tanar yaqin ba ce hatta atanal maut ba me yasa aka kira mutuwa da suna yaqini saboda babu kaulani kan mutuwa duk duniya kowa ya yarda zai mutu kafiri duk kafircinsa ya yarda zai mutu shi yasa mutuwa ya zama to yaqini za ka ga tashi kiyama sai a ce an yi sabani kan tashi kiyama wasu kafirai sun ce babu wasu ce akwai ko manzanni wasu suke sun yadda akwai manzanni wasu ke ba su su ba hatta samuwan Allah wasu na cewa babu Allah ko amma mutuwa fa ka taba ganin wanda ya sabani cewa ba mutuwa babu to shi yasa Allah mai bakon ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal maut ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ya zo ma sai Allah ya ce ka bauta wa ubangiji ka sai kini ya zo an gane wannan to ki ce to har yanzu baka gamsu ba Allah dai a nan wajen yakini ya ce bai ce mutuwa ba sai mu ce to akwai hadisi na sahihul bukhari hadisin hadisin zuhuri an kharija bin zaid bin sabit an ummul ala daga wata baiwa Allah wata sahabiya ana kiranta ummul ala wata mata daga cikin ansar ta ce lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Usman bin Maz'un da ya shiga aka ce wa mata lokacin Usman bin Maz'un ya riga ya rasu sai Ummul Ala take cewa rahmatullahi alayka Abba Sa'ib ce, rahaman Allah ya tabbata a gare ka ya kai Abba Sa'ib wai Abu Sa'ib ne Usman bin Maz'un wanda ya rasu din nan ce, rahaman Allah ya tabbata a gare ka ya kai Abba Sa'ib fa shahadati alayka laqad akramaka Allah take shaida na a gare ka Allah ya riga ya karrama ka kai dan aljanna ne kawai ni shaidan da na ma kawai Allah ya riga ya karrama ka ya shigar da kai aljanna ka huta kawai kun gane wannan aiki eh shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yudriki anna Allah aqad akramahu ke baiwa Allah kin faɗi magana babba fa ki duba wannan magana da kyau me ya sanar da ke cewa lalle Allah ya jiro shi ai ya shigar da shi aljanna wai ga ya miki ita ta duba halin shi ne a duniya dai mutumin kirki ne ba shi da abokin fada baya zaluntar kowa baya kaza yana yawan bautan Allah sai ta ce to shahadati alaika menene an kar akramaka Allah shaida na a gare ka Allah ya karrama ka ya shigar da kai aljanna kenan ana iya gane dan aljanna tun a duniya ko dai muna gane alamu zan iya ganin wani in ce billahi lazi dan aljanna ne haku in mutum ya faɗi wannan ya faɗa cikin bid'a an gane ko in ce wani shahidi yaya imamul bukhari ya ce babun la yuqalu fulanun shahidun ya wurba babi ba a cewa wani yayi shahada sai da ya ce mutumin da muke zaton Allah ya azurta shi da shahada ba wai mu ce mai shahid in ka ba shi shahid ka ba shi sunan ya zama sunan shi kamar ka ce ne ka ba shi lasisin aljanna kai tsaye an gane in ka duba littafan aƙida na ahlus sunna tun daga ainihin su abin aƙida a tahawiyya da kuma sharhu sunna na barbahari da kuma irin su sharhu itiqadi uh, usuli ahlus sunna wal jama'a na lalaka'i da irin su a shari'a na imamul ajuri da irin su uh, a sunna na ibn abi asim da ire-iren in ka duba za ka ga baki ɗaya suna cewa ba a cewa wane ya yi shahada domin cewa wane ya yi shahada shiga gaibi ne na Allah Allah ne kaɗai san wanda ya yi shahada don babu wanda ya san nan aljanna sai Allah ƙarƙashin wannan a ce wane shugaban waliyai ne shugaban waliyai kamar yadda wasu sufaye ke bara an gane har ma yana iya raba aljanna ya ba wasu kenan ya tabbatar yana da yaƙini shi dan aljanna ne har rabo yake yi to irin wannan shiga gonan Allah ne babu wanda ya san gaibi sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut Allah a wajen shi ilimin tashin kiyama yake babu wanda ya san ilimin tashin kiyama sai Allah shi kadai kuma Allah shi kadai yake saukar da ruwan sama sannan Allah ya san abin da ke cikin mahaifa shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe shin akwai rai da ta san cewa wani dan aljanna ne wato kamar wani ya ce ni ne shugaban waliyai kenan ya san abin da zai aikata gobe ya san cewa gobe kiyama shi dan aljanna ne direct akwai wannan wannan gaibi ne wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wata rai bata sani ba a wace ƙasa za ta mutu babu saka kuskure ne ka ce wani dan aljanna ne kuskure ne ka ce wane ya yi shahada sai dai ka ce wane wanda muke tunanin ya yi shahada muna mai kyakkyawan zaton ya yi shahada sai dai wa'annan wanda Allah ya sanar da manzo Allah dan shi manzo Allah bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi alimul gaib fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablahu risalatu rabbih inda Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka ce waɗanda suke sammai da waɗanda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah da kuma Allah ya cewa walau kuntu Allah ya ce annabi ga wa duniya walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktu bil khair wa ma masani yasu da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yadda wani mummuna bai shafe ni ba da ba zan yadda a jimin ciwo a yakin badar ba da ba zan yadda a jife ni a jimin ciwo a can da'ifa ba da wasu wurare da yawa da aka cutar da ni da zan kauce in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun an gane ga ayoyi da yawa in ka gama zan Allah ya san wani abu na koyi Allah ne ya sanar da shi an gane wannan ko to saboda haka annabi in ka ga ya gaya ma abubakar fil umar fil janna usman fil janna aliyu fil kaza talha fil ya aka ya sani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha baya furta wani abu na san rai sai dai abin da aka sanar da shi na wahayi in ba a sanar da shi ba bai sani ba an gane wannan ko bai sani ba misali annabi yana cewa cikin hadisin bukhari hadisin abi huraira innama ana basharu mislukum ni mutum ne misalin ku wajen halitta ba ko wajen daraja ba a wajen daraja shine fiyayyen halitta wanda babu irin shi ni mutum ne misalin ku wajen halitta wala allakum tak ko wa innakum taktasimuna ilayya ko lalle ku kuna yawan kawo ƙara zuwa gare ni in al'amari ya faru wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjajihi min ba'd kila ɗayan ku zai zama ya fi iya bayani na hujjar fiye da wani idan kun zo waje na wani zai fi wani iya bayani ya fi wani iya magana ya fi wani salo da zalaka da balaga fa aka zai lahu ala na hau ma sami'tu sai in mai hukunci da kwatankwacin yadda na ji. kila wani lokaci mara gaskiya ya zama shi ne mai gaskiya an gane wannan ko to irin wannan faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi duk wanda na yanke hukunci na bashi haƙƙin dan uwan shi ya karba fa inna ma adna'u lahu qit'atan minan nar to na yanka mai wani yanki ne na wuta wannan me yake nuna mana kaga da ce ya san gaibi da zaran ka zo ka kawo magana kawai zai ce ƙarya kake yi ga inda magana yake nan to sai annabi ya gaya musu haka to sai ka wannan baiwa Allah ta ce shaida na a gare ka Allah ya girma maka. sai annabi ya ce a wa ma yudriki anna akramahu me ya sanar da ke cewa Allah ya karrama shi da aljanna sai ce bi an bi abi wa ummi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata su zan farsa a gare ka ya rasulullah fa mai yukrimuhu Allah wane ne Allah zai kiro mashi fa kana sai annabi ya ce amma amma huwa fa karja ahul yaqin amma shi fa karja ahul yaqin mutuwa ya zo masa shine mahallu shayi cewa an kira mutuwa da suna me yaqin amma huwa faƙar ja a yaqin wa inni la arju lahul khair amma shi mutuwa ya zo masa kuma ina mai fatan mai alkhair kada annabi ya gyara mata aqidanta idan ka ce ni shugaban waliyai ne kamar ka ce na san gaibi na san matsayina an gane wannan in ka ce wanda ya yi shahada ka nuna ka san gaibi haka ba shi aljanna sa kuskure sai wa'annan wanda manzo Allah ya ambata misali imamul qurtubi ƙarƙashin wannan aya ɗin wato ya yi raddi ga wasu sufaye masu cewa yaƙini ɗin ma nan yaƙini a wajen wasu sufaye Shi ne, ka fahuta ma ubangijinka har sai ka kai mukami na yaƙini wai wani martaba ne wanda idan mutum ya kai wannan martaba to duk wani abu na ibada ya faɗa kan shi ya zama firi yanzu ya zama shi ba bawan kowa bane shi yanzu ya kai mukami na yaƙini ba ruwan shi da sallah ko azumi ko ko zakka ko aikin haji kana azumi yana cin abinci abinci ta ce kaga wayannan manyan shehunai ne ai imanin shi ne ya kai yanzu martaban shi ya kai matakin da duk wani abin da yake haram ya zama halal a wajen shi duk wani abin da yake halal ya zama haram a wajen shi a duk wani abin da yake komai ya zama halal a wajen shi bai da wata matsala zai iya shan giya kaga yanzu da kake kai ka sha giya sai ka shiga wuta shi kuma ya sha lada zai samu Wani da gaske an gina ma ainihin muridai an gina musu irin wannan mummunan fahimta kuma sun fahimci hakan kaga irgiri sun ga shehi na luwaɗi sai yana sa ma yaro albarka irgiri saboda an gaya musu cewa duk abin da yake haram ya zama mai ya zama halal to shine imamul qur'a ke abin nan A aminu shangidi a cikin adwaul bayan yake cewa ilam anna ma yufassiru bihi haula hadhihi al-aya karima ba'd az-zanadika lalle abinda wasu zindikai suke fassara wannan aya da shi alkafara kafirai almudda'ina litasawuf masu da'awan sufanci min anna ma'anar yaqin cewa wai abin da ake nufi da yaqin al-ma'rifa billah shine sanin Allah ka bauta ma Allah har sai ka san Allah wa anna al-aya tadullu ala anna al-abd idza wasala min al-ma'rifa wai aya tana nuna lalle bawa idan ya sadu daga daga sanin Allah a ah, billah ila tilka daraja in ya kai wannan daraja ne yaqini al-mu'abbar an habil yaqin annahu tasqutu anhu ibadat cewa lalle duk ibadoji sun fada wajen shi ba sai yayi sallah ba sai yayi azumi ba sai yayi kaza ba duk zai zai dai yi wa takalif duk wani takalifi abin da yake na haram da halal da wajibi da musabi di a fada kan shi li anna zalikal yaqin huwa gayatul amr bil ibada wai domin wannan yaqini shine gayan umurni da ibada gayan umurnin mutum kai ta bauta ma Allah kana kaiwa wannan mukami ka huta ka kwanta kai tabbacin ka ba sai ka bauta ma Allah ba kuma to amma manzanni ba annabi Muhammad duk darajar shi wanda a duniya babu halitta irin shi amma fa me yace me Allah yace mai yace wa abudu rabbaka ta ya kal yaqin ka ci gaba da bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ya zo ma annabi Isa fa Allah yace ya ga wa mutane wa ausani bis salati waz zakati don badum hayya Allah ya mun wasiya da sallah da zakka matukar ina rayi inda ina raye ba zan gushe ba ina sallah da zakka Allah shi taimake ni Allah shi taimake mu gabaki daya to an ce lokaci yayi za mu tsaya anan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik